والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين نحن جئنا هنا لنصلي الجمعة والجمعة شعيرة من الشاعر التعبدية الربانية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فقال لبينا دعاء ربنا ومالكنا لبينا أمره فأتمرنا حانها نخجئنا لنصلي لكن يجب على كل منا أن يعلم ويفهم أن للجمعة آدابا غير أنني لا أتطرق للبيان حول تلكم الآداب وإنما كلامي يتدندن ويتمحور ويتعلق بحقوق المسلم على المسلم خطبتي عنوانها حق المسلم على المسلم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست هذه الحقوق ينبغي لكل منا أن يعلمها ويفهمها ويعقلها أو يعقلها حق المسلم على المسلم أولا إذا لقيته فسلم عليه هذا هو الحق الأول إذا لقيت أخاك المسلم في المسجد وفي السوق وفي المستشفى وفي البستان وفي الدكان وفي الأماكن كلها يجب عليك أن تسلم عليه لا أن تقول هاي هلو هذه ليست لنا يا أخي الكريم سلم علي تحية من عند الله مباركة طيبة فسلموا على أنفسكم الحق الأول كما سبق أن سمعتم أن تسلم على أخيك المسلم هذا حق شرعي مكتوب على كل منا أن يقدمه لأخيه المسلم هذا هو الأول حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وأنا لا أزال أسأل هل كل منا يقوم بهذا الحق تجاه أخيه المسلم إذا لقيته فسلم عليه ثم إن هذا السلام لا كما تريده أنت يقول بعضهم سلموا عليكم هذا هو السلام وتسمع الآخر يقول آم عليكم لا ليس آم عليكم السلام عليكم بالألف واللام المعرض كيف تقول آم عليكم سلم عليكم السلام عليكم هذه مصبة يا أخي الكريم لأنك إذا سلمت على أخيك بمثل هذا السلام أو التسليم المقطع والمجزع والذي قد أبطل ما حققت الطلب النبوي حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه أكرر لأن ما تكرر تقرر ثانيا وإذا دعاك فأجبه الله أكبر أخوك المسلم دعاك إلى شيء من الأشياء الحياتية دعاك إلى عقد زواج في بيته ودعاك إلى افتتاح محلة تجارية له مثلا ودعاك دعاك المهم دعاك وإذا دعاك فأجبه هذا هو الحق الثاني كما جاء في سياق هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم آه، رحمة الله عليه وعند البخاري حق المسلم على المسلم خمس لكنني أفضل الذي جاء في سيد المسلم لأن فيه زيادة وزيادة مقبولة حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه قال إذا إذا لم ألقه لست أنا مطالبا إن لم ألقه لأن إلقاء السلام متعلق بإذا لقيته فسلم عليه ثانيا وإذا دعاك أنت المدعو فأجبه هذا هو الحق الثاني الأولى إخواننا إلى أقدس وكم منا يحضر كثير منا لا ينظر إلى جوهر الدعوة ولكن إلى الداعي ماذا عنده من الماديات والمقامات المرموقة حينئذ ننساق لننتج الدعوة هذا لا ينبغي أن يكون من أي مسلم يحمل في قلبه محبة لأخيه المسلم وإذا دعاك فأجبه إلا إذا كانت الدعوة دعوة محرمة حينئذ لا إجابة ولن نجيب لأنه خالف ربنا وخالقنا ومالكنا هذا هو الثاني إذا دعاك فأجب ثالثا وإذا استنفحك لاحظوا تنفحه الحق الثالث المترتب عليك علي عليك علينا عليهن عليكم جمعاء إذا استنسعك فانسى ما معنى هذا استنسحك أي طلب منك النصيحة لأن الفئل مزيد في حروف زيارة ثلاثة استنسح من نصحك إذا إذا وقع مسلم فيما ينبغي أن ينصح أخلص له النصيحة بدلا من أن تذهب وتغتابه في غيبه لا ينبغي قلت يعني يا أخي الكريم بارك الله فيك أحبك في الله لكنك فعلت كيف وكيف في لفظ طيب ويجب علينا أن نحسن فن النصيحة لا ينبغي تريد أن تصلح وإذا أنت تصلح أكثر مما إيش تصلح وبعضنا لا يحسن يعني النصيحة ترى المسيء ينفع بين الناس والإمام الشافعي المطلبي يقول تعمدني النصيحة في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع فإن خالفتني وأبيت قولي فلا تجزع إذا لم تعططا هكذا قال الشافعي بعض منا ينسوا أخاه يعني في الجماعة يا فلان رأيتك في الدار السينمائية طيب رأيتني ما الذي ذهب بك هناك أنت ذهبت فرأيتني ارتكبت الذنب وأنت برضه ارتكبته سيان لا ينبغي هذا والتعبير الهوساوي إن بك إيه قروبة sai kama لعل هذا يسبق فيك هذا هو الثالث إذن تنسحه ثم ثالثا وإذا عطف فحمد الله أو وحمد الله تشمته هذا هو الحق الرابع أخوك المسلم عطف فشى قال الحمد لله ماذا تقول يرحمك الله ويقول في الطرف المقابل يهديكم الله ويصلح ايش بالكم وبعض بعضنا يظن انه مثقف انه متقدم انه انه يقول excuse me نعم انت عطفت وتقول excuse me ايش هذا شنو هذا فإذا عطس أهم وحمد الله أو فحمد الله فشمته الفرض لترتيب الفعلي أو للتعقيب يعني عقب ذلك أو قل إن شئت للسبب فشمته أخي الكريم إذا تريد مني أن أسلم عليك عقب الأطاف احمد الله رب العالمين رب العالمين لأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال وإذا عطس فحمد الله فاشتملوا معنى ذلك إن لم تحمد الله ليس هناك تحية لك حتى تظهر بهذا الخير النبوي الذي سيق إليك الحق الرد أكرر لأن ما تكرر تقرر حق المسلم على المسلم كم إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنفعك فانصره ثم وإذا أطفى فحمد الله فشمته خامسا وإذا مرض فعده شوف كيف فعده أخوك مرض وكان في المستشفى كان رجلا للمستشفى ولكنك ما عدته نشكو إلى الله ضعفنا وقصورنا كثير منا ترى المسلم يصلي معنا في الصف الأول لسنوات عديدة مديدة لكنه يسقط مريضا ولا نعوده هذه مشكلة لكن لو كان ذا مقام مرموق لو كان كيف وكيف لترى التدفقات البشرية تأتي وفلانا وجماعة هذا لا ينبغي رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده قالوا مالوا ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة هكذا المال إن كان, إن كان الإنسان ذا مال ترى الناس وهذا مرض قلبي ينبغي أن يكون مستعصلا يخرج وينبض به في صلاة المهملات نعم وإذا مرض فعده هذا هو الحق الرابع أو الخامس أقول أما السادس وإذا مات فأذ الله أكبر خلاص مات انتهت القضية قطع الطريق عليه كل منا سيموت ما المرء إلا ابن الثرى ولو ارتقى أفق السماء بسلم لم يخلد الداليات لابن ناصر بل قرر يقول ربنا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زفزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور في سورة آل عمران الآية الثالثة والثمانين بعد المئة وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون في سورة الأنبياء الآية الخامسة بعد الصلاة وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون في الأنكبوت من الآية السابعة بعد الخمسين إذا الموت يأتي بغتة والقبر صندوق الأمل اعمل ما شيء فتلقى جزاء ما قمت به حاول أن تعمل الخيرات لتلقى المسرات إذا عكفت القضية فستنقلب عليك سلبا عياذا بالله عياذا صلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم صلوا الله المغفرة إنه كان غفارا السلام عليكم مدرارا godiya ta tabbata ga Allah ubangiji sakin baiwa jalla jalaluhu buwaye gagara misali mai kowa mai komai ya yi dare ya yi rana ya halicce mu da manufa da dalili da makasudi daga cikin manufar ai ga munan mun tattara mun taro a ɗake shi juma'a rana ce babba an tsara juma'a juma'a ba haushe ya ce juma'a ko jama'a le an ha jama'a dan tana karo mutane ne shi yasa mai duk ce ya ayyuhan lazina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fasau ila zikrillah wa zarul bay' zalikum khairul lakum in kuntum na'am ta'lamun ya ku waɗanda suka yi imani in har an yi kira zuwa ga sallar juma'a mhm, fas'au kalmar fas'au ku yi hanzari ku hanzarta ku yi kintsi ku tafi cikin gaggawa mai duka ne ke kiran ku a tabbata in mai mulkin duniya ya kira ne kira ka kan yi sauri in tafi sun mai duka ne ke kiran ka misali ita ku yi sauri zuwa ga zikirla nan zikiri sallah ake nufi ce kuma wazarin bayya ku bar ciniki da haka malaman mu ke cewa duk wanda ya bude ciniki bayan an yi kiran sallah na biyu to abin da ya sayar haramun ne dan ya saba nasi Allah ya ku ciniki zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun shi yake muku ina ma da kun nawa ne suke samuwa da wannan karantarwa akwai a lokacin da aka yi kira na biyu a lokacin zai saya ya sayar ya ma damu da kudin ubangiji kuma yana son rahama wai yana son kusaci da Allah wai yana son makwabtaka da annabi Muhammad a aljanna wai yana son sauki na raɗaɗin rayuwa wai yana bukatar tsadowar riba a harkokin shi wai ina ta waiwaitawa wannan mutum yayi kama da mai gina gida irin na albaitul an kabuti yana ƙoƙari gina bene a samaniya asiri ne asiri ai daga cikin matsalolinmu nafsi mu kawar da ido saboda son zuciya saɓo mutum tare shi ana kuma gani babban muskila hawan nan shi Allah ta alaike cewa abin da ke faruwa da ku ga janyo karanta sura mai lamba 42 aya ta Ya ce wa ma sabakun min musibatin fa bima kasabat aydikum mai abu? an kafir wa ma tuno jin can gaba abin da ke samun ku na talaulautuwa da bisana fa bima kasabat aydikum ku ga janyo wa ga farashi wace sakin da kallon haram mu ne ƙarya mu ke yi cin amana a ofis muna yi misali zan ba ku ɗaya ka je ofis a makare kuma ka tashi da wuri kafin lokaci ba ka akali da kai ba cin amana tafiya ne ai kayan gwamnati ya gwamnati ba kai ne gwamnatin ba ni da kai ne ai lokacin da ka tafi a makare kai mana kungiyar awa biyu ya kamata ka tafi ne misali karfi takwas ba ka zuwa sai sha ɗaya kuma ka ɗauki lokaci mai tsayi awa biyu biyu shekara goma nawa kenan kuma kana bukatar salari kana cikin da iyalinka naman suna tsirowa bisu da haram haka sani ba ya miskin ibn al-masakin sannan ka ce gwamnati ba ki kyauta ba shugaban ƙasa kaza ka zagi kowa da kowa hakan ka zagage ne to wannan kadai ne cikin mushkilolinmu da buga misali na bil misal yattabiq al maqal ta hanyar buga misali magana ke fitowa ƙara na'am sauraka juma'a gashi mun taho din bautawa Allah gode ma Allah kan ni'iman nan wani yana da zuciyar ya zo a yi sallah da shi amma sai dai a kwantar a tare yanzu haka a sai ka san shi ko na san shi ba haka yake wani a yanzu ana nan ana wanke shi ana kintsa shi ana sallah za a kai shi makwancin shi na ƙarshe makomar ka kenan tawo kenan dukkanin mu gaba wani a wannan lokaci na cikin halin tafiya ne amma kai ya ba ka lafiya ya baka tunanin ka zo ka bauta mai kuma cikin jama'a ka bar komai sai ka gode ma Allah kan wannan ni'ima wannan kenan sai dai hudu battawa ba wannan ne mawdu'ina hudu ba ta haƙƙoƙi guda shida na musulmi akan musulmi cikin malaman hadisi bai su rawaita wannan hadisi ba su kusai ba a imam musulmi hadisi mai lamba dubu biyu da dari ɗaya da sittin da biyu cikin sahihu muslim haka imam al-bukhari sai zan ɗauki ruwayar bukhari hadisin mutafakun alai hadisin abu hurairata saboda na imam muslim ke so na ɗauko saboda ya kunshi ƙari kan abin da ainihin Bukhari ya rawaito annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a wannan hadisi haƙƙoƙin musulmi akan duk musulmi guda shida ne riwayar muslim riwayar bukhari guda biyar na bukharin akwai na muslim ya tsara ɗaya wadda ɗauko saboda tsarin da ke akwai in ka ce haƙƙi me ake nufi da haƙƙi suka ce haƙƙi duk abin da za ka ɗora hannu a kai a matsayin naka ne da ya kamata a baka ko da wannan abin haƙƙi ne malmus da shi a hannunka wasu haƙƙun ne musha an yaɗa shi ne misali na da haƙƙi shamin wannan ayaba hannun hannunka yake ba lakin hu musha haƙƙi haƙƙi ne wannan shi ne mana haƙƙi haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida ne idan ba ka bayar ba ba za a tambaye ka don da ba ka abin da za ka ba ta wannan muke jin tsoro kuwa ya sa muke tunatar da kanmu don mu san haƙoƙin mu roƙi Allah ya ba mu ikon kai da su hakki na farko yace idan ka gamu da musulmi sai mai sallama idza laqitahu fasallim alayhi ɗan uwa masu daraja masu albarka nawa ne muke tsara wannan haƙƙi na farkon nan sallama ce karanci tsakaninmu wasu suna ganin kamar wayewa ne daga musulmi ka ce da su hello hi hi ita ce wayewa ce wayewa na tattare da riko da addininka ba kai kaɗai ba ‘ya'yanka da jikoki da tattaɓa kuni da ɗin ka koya musu an su akan haka muna koya ma ‘ya'yan musallama eh, kai a makin sallama ɗan sai shigo kawai hi daddy hello daddy ko kana dariya kana muna kana gani kamar ganka ya waye ka ci baya bayan baya ka zama jirgin dankaro a duniyar wayewa ta addini dankararren jirgin dankaro ki wallah in ci gamu da shi ka yi mai sallama haka manzon Allah ya ce sallama nan dole a yi ta yadda addini ya karantar kuskure ne musulmi ka zo kana sallama kana salamu alaikum ko salama alaikum ciki baki sakaka hakan na misali wani makon ce wai ama alaikum wato shekara akan guji to dole ne ko mu yi shi yadda addini ya karantar da mu nisan sake cewa haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida ne idan ka gamu da shi ka yi mai sallama ka musanta wannan ka sallimu ala an fusi kun ta'iyyatan min indillahi mubarakatan ba. ita ce gaisuwar ɗan aljanna tahiyyatuhum fiha salam gaisuwansu a aljanna gaisuwar mu insha Allah ita ce salam wanda ƴan uwa masu daraja haƙƙin musulmi akan musulmi wato cewa assalamu alaikum mu daina sakaci da irin waɗannan abubuwa kuna gani kamar sauki ne haƙƙi na farko ke kai wanda aka yi maka sallama kuma dole ne ka amsa amma sai ga abin mamaki ayo mutum sallama sai ce yawa barka da zuwa menene wannan amma gaisuwa ta addini amma kai ce yawa barka da yawa barkan ku wannan baya halatta laifi ne babba ka gamu da musulmi ka yi mai sallama wannan shi ne haƙƙi na farko ka ji tsoro kada kiyama ka tsaya ce baka mutane sallama kana ganin su ba kai wani yana ganin cewa ya zan ma yara ƙanana sallama ba shekarun su kare na ba karantarwa kare na ke kuma addini girman shi ya kamata mu san wannan na biyu matarka ma a gida ka yi a cikin hadisin anas yace idan ka shiga gida yi wa matarka sallama don haka zai zama alkhairi gare ku a ƙasar mu ta Hausa ba an taso in aka zo gida ba a sallama sai da ce gafara ku dai masu gida gafara ku ko ahuwar ku dai masu gida mutu gida an ce Allah ya mana aikin gafara ku shigo ka rasa waye sallamar ko kuma amsa sallamar misali na biyu kace dan uwanka musulmi idan ya gayyace ka ka amsa gayyata haƙƙi ne wani ina gayyata ka daurin aure ka amsa haƙƙi ne zai ci gaba da reto akan ka idan baka sauke ba ina gayyatan ka nayi gida Allah ya min arzikin gida na rabu da haya zo ka taya ni murna ka amsa gayyata wani na buɗe gidan sai da abinci restaurant zan buɗe ka zo ka kai ta in mutum ya gayyace ka musulmi ka amsa haka manzon Allah ya ce, amma dan Allah nawa muke amsa gaitare musulmi kafin su amsa gaita sai sun kalli wane ne wannan mutumin me yake da shi na duniya me ya tara sai idan abin da suka kira sai ɗinsa na da kyau idan yana da ses mai kyau sai su amsa gaita menene ses sts e ɗinsa socio-economic status cikin yana da kyau sai su tafi amma idan fakiri ne sai su bar shi to ka fakirantar da kanka addini bai yi magana wane ne shi ba kasancewarsa mumini ya cancanta mai ka amsa gayyatar amma inda wani zai gaice mu zuwa ga abin da yake wargi kasa za mu je ba in yace ya buɗe gidan rawa suka ce ka gaice mu gidan rawa ko musulmi ne lahira za mu tafi mu taron da akwai cakuduwa tsakanin maza da mata wallahi ba za mu tafi ba don mu musulmi ne muna da tsari muna da ethics da ya kamata mu tsare kuma ga ka alkhairi saurin aure ko kaza kaza dole ne ka amsa kuma amsa gayyata a mataki uku ne ko dai ka tafi gaba da gaba wani na zo ka sauke ko in ba ka da hali ka wakilta wani ai ka amsa ko ka ba da uzuri dole ɗin ukun nan sai ka yi ɗaya in ba haka ba wannan haƙƙi na kan wani zan zo ɗaurin auren ko ka ce na turo kane na ɗalibi na kaza ka za ka huta samanin waya ne ka turo text message wallahi na ta uzuri ka yi ka huta amma ba ka yi ɗayan uku ba wallahi wannan hadisi na na akan ka san da wannan in ku biyyata ce ta baɗala sai ka ce wani kasa kamata ba akwai wasa ba don wasa Allah ya ni ba ka ce Allah ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abasan ku dauka don wasa muku iko ba zan je ba amma kai hakuri kai ma ka tuba lafazi mai kyau na uku haƙƙin musulmi akan musulmi yace wa idza stansaka fansahu in musulmi ya yi abin da ya cancanci siya kai mai siya. ko ka je ki gulman shi ka gan shi ya fada cikin sako sai ka je ki dinga ya dai fasu ke ne ai lalatacce ne je na gan shi na shan taba ya saɓi Allah amma yana jin kunya sai kace kana tona asiri shi sai Allah ya jarabe da musiba same shi a gefe wani bai kamata ba a kuma ke mutum siya cikin mutane ba kyau ko matarka ce ta ba daidai ba ba daidai ba ne ka dinga zunduma mata ashar gaban ‘ya'yanta ‘ya'yanta ne ‘ya'yanta ne ‘ya'yanta kana jin sai uba ne ita ma uwa ce ai ba sau ka ɗika haife su ba hannu ɗaya baya klafin sai ka tara biyu sai da ta kuka haɗu kuma ya tsaɗe ba ta cin taliya jarraba ka gani su za ta ce don haka bayan Allah wannan shine haƙƙi na gaba in ya yi abin da sai yi mai imamu shafi'i na na faɗa da rasu ɗazu yana cewa ya yi mai nasiha a kiyaye min nasiha cikin jama'a karka ce ta min riga mutunci ni ma mutum ne same ni gefe sai idan ka ki zan yi watsi da nasihar taka ka taimaki shaɗan a kaina same ni a gefe ka mutunta ne walakar karamna ne adam Kun girma ɗan adam to masu ba ne ɗan adam ne ko kafiri ne a mutum bane a shi da mutunci suna da tarayya cikin humanity cikin mutuntaka ta fi kimanta shi kukan kasa fahimta wannan ba ma ka ba ka babbakar kai masa fada na dizgawa a wata hausa cikin tsannan shi a tsarka ce wance darling ya mata haka ba za bai kamata ba gaban yara ba zan miki ba amma ki gyara ki uwa ce sai dai in ja'ira ce za ta yi maka taurin kai duk mutum ka ce dan Allah ka ji tsoron Allah wallahi zai sun kiyama sai dai abokin shedan ne wannan kuma abu ne daban abu na uku kenan in ya bukaci nasiha kai mai na hudu in yi atishawa kai kenan in ya ce alhamdulillah biyu kenan Ka shan mitu. haka dai su ne ka bishe shi amma yau wasu wai wai wai kansu ya waye sai aka sha waye sai excuse me kaji waye ba excuse me ko da ci excuse moi excuse moi ci gaba ne ko ci baya ne ci gaban mai hatsari jiya ne yana ai ci gaba yana fadawa rami sai mun koma zuwa ga karantarwarmu da ta'alim na addininmu da ƙo'aninmu da sunanmu domin musulunci nan shi ne za ka mutu ya wanke ka ya sa ka a kafa ne ya mutunta ka ya sa ka a kabari ka isa ka mutu a kan takamar da kake da shi ba a shi kamar da kama duk inda muka samu kama a rayuwar nan mu tabbatar akwai karantarwa a jiki ke dai mu ba ce sai ka zama kama annaba ko ka zama mala'ika ba ba zai yiwu ba fattakullaha mastafatun da haka in mutum ya yi atishawa za mu gashe shi ni ba na tare da masu cewa kin yi atishawa sau ɗaya zan gashe shi sau biyu kun ce yarhamukallah sau uku yarhamukallah sau hudu zan ce da shi sannu na shi saurin ko ai ya wuce na ce wai ce da kai in ya wuce uku maza da shi wai ga of course idan mutum ya tura wani ba hancinsa nothing ko ainihin an wuru kaka mutum yana turawa idanunsa yana dalowa sai ka ce dole wannan wasu na ganin ba za mu ga shi ba saboda cuta yake sa maji mutumin da ya bi inda ake harkar gyara barkono dole ka ne ya shawar na kulle halin wa idha atasa fa hamidallah fa shammithu yace da shi ne yarhamukallah shi kuma yace me yahdikumullah wa yuslih balakum an wuce wurin mun taso a kasar Hausa a da muna yara in an yi atishawa ban san konan yankin ba ana ma yara ƙanana ana tsaki na yi mamaki ne amfanin tsakin nan na taɓa gaya ma wata tsoron iya da kike mai tsaki kike da shi yarhamu ka tace kai da Allah to yana jin yarhamu Allah ne kace to yana jin tsakin naki ne to kin baya jin wancan yana jin nakin ne come kike ki da shi yarhamu Allah kin dora masa abin da nan gaba zai taso kai kuma ai da zafi zafi kan da kike tun daga farko ku koya musu a addinin musulunci hakki na gaba kenan matar kama ka gace ta yarhamukillah yaro da ke shan nono in yayi da ke da shi alhamdulillah ka gaske shi sannan kuma ka sake amsawa zai taso haƙƙi na nawa kenan na hudu haƙƙi na biyar annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama ke cewa idan ya yi rashin lafiya ka ziyarce shi ce ga muna sallah tare da mutum sahun gaba shekaru aru aru ya yi ciwo amma ba a kulawa wannan gaskiya muna kai karan kasawar mu da shi muke sallah ya faɗi ya rashin lafiya ba a gashe shi ba liman ka kafa kwamiti a je a duba shi a asibiti ko a gida zai ji daɗi mutum kuma misali har ya mutu ina dinga ba kwatance a ce mutumin nan dogon nan gajeren nan matsakaici da riga ka ka sai gonin nan a dinga kwatance ba kamar san shi ba Ha yi makhzala kuskure kuma in aka je gai da mara lafiya akwai ka'ida lokacin da ciwon ke tasowa an ce kar a kai mai ziyara in dai mai tasowa mai kwanciya ne misali wannan kuma sai an baka labari sannan kuma kar ka je ka faɗi magana wadda za ta iya haukata masa ciwo kamar yaya ka zo ka dasa shi ka ce kai kai ai wannan ciwo wani ma ya mutu da ya irin shi to ka wannan mahaukaci ne sai da magana mai daɗi A wanda kwanta da hankalinka insha Allah za ka warke mutuwa da rayuwa a hannun wata ciwo ba shi bane mutuwa haka kana nan zaras ba tabbas bane ba za ka mutu ba ba nan take ba almuhim in yi rashin lafi kai mai ziyara na shida ƙarshe kenan in ya mutu Allahu akbar to ku raka shi haƙoƙi nawa shida duka kuma tana kanmu yanzu na ja aya aya mai lamba 185 aya mai lamba 35 aya mai lamba 57 duk sun faɗa abu ɗaya kullu nafsin kasan mu su ne wuri uku da Allah ya wannan magana Ali Imran 185 Al-Anbiya 35 Al-Ankabut 57 sun magana kan kullu nafsin za'iqatul maut duka wasu abu kuma kullum mutuwa ana mana izina ne mutum ya tara duniya a fara aiki a je kasashen duniya an tara komai za a zauna a ci duniya da tsinke Allah ce ban yarda ba mutum ka tafi gabar dukiya da sauna a kai wannan ba ma lura ne ba ma izina ne ba ma kulawa ne ba ma kiyayewa ne amma a makabarta ne wasu ke ɗaukan waya hello i'm in the cemetery i will meet you right now kai ke da right now din kane a makabarta sanin zuwa yanzu yanzu in ka faɗi ka mutuwa misali sai jama'a mu gyara ɗabi'unmu da halaye haƙoƙi kenan da shida daga bakin annabi muhammad اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك يا رب العالمين اللهم رحمتك نرجو وعذابك نخاف يا رب العالمين اللهم من علينا بالهداية اللهم ارحمنا في الأرض وتحت الأرض يا أرحم الراحمين اللهم بلدنا نيجيريا ارحمها ومنا بالأمن والاستقرار يا رب العالمين يا الله زالينا تنكاروا الله كفاء أي أو أي ya Allah ka tsara cikinmu shugabanninmu Allah ka yi musu jagoranci ka kare su da kuskure wajen tafiya da alamun jama'a rabbi alamin ya Allah halin da muke ciki na banjiki da kidnapping da da da da arzikinmu na karewa wasu suka sun fara mana yawa a Nigeria Allah ka kawo na ɗauki ya alamin ya Allah ya Allah bayan ka ne biske ne muke mun zo gaba gare ka ba mu da ba mu da dabara ba mu da iya Allah kai magana ga rabbul alamin ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم صل على محمد وآل محمد كما تغبن وآل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله